الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقباسا جي تبتا الله صلاة ينتهي تي بيامن شوي زوج تبتا يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شاء لقلتا فيهم مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول أهل الجاهلية من السادسة عشر بعد المئة مسألة شاتو قوي بيني من ينجي زجا إليا جفيجي أنا يصلى الله عليه وسلم تشيغا غيان وتشيجي ديدي على لغوانا غي التناقض الواضح لما كذبوا بالحق التناقض إيغا إيه لدوشيا alwadu suna cici kararanan lamma kazzabu bil haq ebo manana Allah aladan gaskiya na biya nan kama kala ta'ala kim da tuyacin lasuna ga bal kazzabu bil haqqi ina mushrikin wuce jina a gama ladan gaskiya na biya nan lamma ja'ahum kakunu biya nan fahum fi amrin marij da wace ci afe da lamarin igijo no daga ẹ̀ẹ́dẹ̀n bó tọ̀ wájú wọn wá dà ẹgbọ́n ọ̀tọ́ àgọ̀ o ko? the same person ń na náà e ẹgbọ́n wọn e ga gàánì o yọ náà ń tó mọ̀ pé gàánì wò yọ ń tó tó orí òṣìṣẹ́ gánjẹ́ sókún àti abẹ́ aláde same gaskiya wọ́n ti àtàyò ẹ̀tún ẹgbẹ̀tì fún su gàdí kí mọ̀ ń gàgbọ̀ misali ga giza ga zai ji saman ga Allah zai ji kiyon ga Allah zai ya zarayo ga Allah zai wuzo ga Allah wani yan wuce ɗiga hanniyo wasu kogar ji na ɓata to wa ga ta ga ta kuti ma ta lawuncin ganyi wani ya ga ya ganne kuma bai da jiya abejja ga ja'ala al ta ilahan wahidan in shaiun la shay'un ujab eda shi a tsobe tita can yoga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e za gaskiyo wasu wa wato amana a ɗebe tabiya ta bayan har ka ni nabi sallallahu alaihi wasallam mu jito da wulo musulunci na a tsoga yo ga sadiqul amin e za gaskiya bai za ma ne kuma ɗoga su ɗe gan na shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ci bai ya gan mi ga ga gan soja ya ji zuma ya faci na gbanewa ga daja abun nan ya ga yi ma ni ji ya ga ago a gama jarrabna alaika kadiban qat ai muhammadu wata ba sun gama na liyani ita ba liyana wa jiki na na wasu gama na liyana alaihi sallallahu alaihi wasallam ci agan gan to ya e zami yau na tsaye ci tutu na neje gargadi ɗan da lamarin alkiyami ala imani a jin da a ga a jiki a ga a goga a ga tabban laka ya muhammad ali haza jama'ata wala ci shi tabbaci ya da abi lahabin wa tabbabin so a legar ta na kudu da jiki waje faruwa don lamarin nan السابعة عشرة بعد المئة 117 الإيمان ببعض المنزل دون بعض الإيمان والإيمان دي ببعض المنزل بساشينا تشينا دون بعض بن بساشي يهودي بنصارى شيئا نؤمن بما أنزل إلينا علينا يكفرون بما وراء أقل لتعفنا تشين بها a ga imani jin biyu amma littafin doci na jin wuce tsohon a ga ji kiyo a ga ji kafirci biyu a ga yi imani ji da taurar ko ilinjile amma aji imani gangani bai alkur'aniya alhalin bata sa kuka ji kiyo a kwa shi ko mai shi shi shishi wato alkur'anin na nominu dibadin wannan furo bibadin yi imani bai sashi a ji ni gangani bai potassium wato energy ke yan energy dai a eh, ne wajen musulmi na ayi mani yi ba da kurani benin amanna bihi kullun min inji rabbina ya yi mani yi bata daga ba sai ya ci gabo su biyu a ta ashara ba da mi'a a tafriku bainar rusul ya rike na da ya tuci shi ina wabe musulmi na to ci ne ce ci tumbe bayani wani tun daga anabi adamu da anabi nuhu da anabi ibrahim da anabi musa da anabi isa da anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ta an biya na jigan da rusul na ezula imanu jigan biyayi la nufarriku baina hadin min rusulihi ya layar da zainin doro tsakaniyan tuci na yi ci tumbe na ba wamala nabi sallallahu alaihi wasallam ga idza zakartumul anbiya ya ga to annabawa shi fa sallu alaihim e sai ba salatu ya sakoya fa innahum bu'isu kama bu'istu e bona annabawa wuce a aton to yi tutu kemina tuwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tuna yahudi shi a ga imani bi annabi musa ma ji imani bi annabi isa ma ji imani gani bi annabi muhammad na fara shi a ga yi maji a nan musa amma yi maji gani be annabi isa amma aji maji gani be annabi muhammadu ya kuma da ya zaku ba ba na shagi da kuta musulmi uba a ci ga yi maji a nan musa amma aji be annabi isa amma aji be to annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallami amma shari'a annabi muhammadu lai shari'a ya karsho annabi muhammadu ga annabiyan karshe ma kana muhammadu aba hadimin rijalikum walakin rasulullah khatamun nabiyyin shari'an yahudi da nasara shi ma wuce ba wani lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim wailun halaka bi azaba yamulu tabbati ya zai ji kalita bi washi na suma yaquluna hadha min indillah a cajin ga tuyen na kada daga basa ko bufe biyo alhalin da basa ko ba da dai wa gizagi Allah kiyaye da fago shari'a al-Qur'an wa shari'a Taurat bil Injila bil Zabur da sauransu siya. a tafiya ta 'ashara ba'da al-mi'a 119 ko mukhasamatuhum fi ma laysa lahum bihi 'ilm mukhasamatuhum afaji khusuma fi ma laysa lahum bi 'ilmun ina je ne wannan mai mako na tuci da bibiyin a ma imani jina. ka ngo ji gane ko mu da le ga ne ga ga woro cha mi gbo alalime ne wa be muslimina samina wa atana yiwu limami <coughs> tu amma ina mushriki fe na sukun aja fe gimi gangan be na aje ilimi wani kiwa ga dana ai za mi tinan bai gatu okun na turaban ìcáàjẹ jìkànnà wà ìzọ́mọ́n ìcáàjẹ tukùn jì ajigobi jì a ina lama bu suna a gayi na ki awa ba unal awwaluna dakon da kwa ne gobe na suku wọn àjí máa ní ẹlójú kí ọ náà ló gbómi ọ láti abẹ́ṣe fìràwùnà. kakuna anabi musa bɛ gungun layi ma ni o ji gangani bɛ wunyi mu lami o tutu ye ci mu ji butu ya to ye ci na ki firawo na bɛ gan firawo na ile ga wo musa adini woro nga wa bi gangani bɛ yan na ale na na ale na nwunye ji nwuce wa na ba a ce nwuce ga nan musa ga to ma ba lalukuru ne ula zai ji shi zoliya a ci rayuwa kami bani na nan wuce adini na wa musa bi bai na na lamitowa kya yi hukunci a jo anan musa ga ilmu ayin da rabi limu shi da ba su ko shi kitabin la da rabi wala yansa da litafi na tsoci wani gbeka tsoci ma wani batanu so le gan ade tabiya yin adega ga gaskiya taya a sha jikiyo a sha gomi shiru na ba'da da mia 120 ko dawahum ittiba'u salaf ma tasrih bi mukhalafatihi dawahum aja fe dagaga ittiba'u salaf gaza shi jona ga alamito ma tasrih bi mukhalafatihim na makarara aja haji kiyo aja ne zaun shi bana gada mushriki na fe jibuta kuci kureshi ci zamani wuce na ragna ga ta fe ne ga aji ga yuzuriya ya nabi ibrahimu wọ́n jí gáyà kú aga àti ẹ̀dárẹ̀ ǹgà sókún àgẹ́ ẹ̀kọ́ àrẹ́ ibrahim aga alamito alalima alamito ẹ̀kọ́ àrẹ́ ibrahim ẹ̀bọ́n na àrẹ́ ibrahim ojúbù tàkútà anabi ibrahim alayhi salam mutu kaba na sai ta abu ga wata yirbaiti a littafina aka ta ya zai jaji tawafina wal aqifina gangani bai zai jaji itikaf jaji ba da ne wọn ruka'i sujud an bai zai ji alo ruku a ci maji sujada nan ya na ibe shi ba ne a ciga a ne ibrahim ya lamito ne nuna na ibrahim ji na gaya ya jo no wata biyu millata ibrahima hanifan wa ma kana yana mushrikin ya mito ya koya annabi na annabi ibrahim ma fiza na ewo yana nga yawanci gaya ya ji shi na. no wa zinfin nasu bil hajj ya tuka rijalan ala kulli damirin ya tina min kulli fajin amir li yashhadu manafi alahu ka jina mushriki fe jinan gole kyawun so mun ji kem na alayi ibrahim wuna nga fe ji kya ga fe je ga ga di tawafi fe ji tawafi guruntu wale e gana da ga ne ibrahim ya lamito nan ibrahim ga lamito no a can a gawa mishanji mishanji gashi ni a ga kiyo a ga anabi sa ya lamito amma anabi sa ga ga buta ya cross hmm. anabi sa ya nugane inni abudullahi mai wuce ko a taniyar kitabu a littafi layami waje alami na biya wa misha waje alami mubarakan aina ma kuntu man fi za albarka ban dole mi gadana wa usani bil salati baji musulci be salle wa zakati maji musulci yani be zakai ma dumtu hayya zalika isa ibn maryam qawl al haqq alladhi fihi yamtarun anabi isa udin amma unde baba nga malu ga barran bi walidati a ga miji bolo ya nani wallahi me ja'alni jabbaran shaqiya inna masala isa inda allahi kama sali adama khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun anabi isa ma wa ganto mi shanji gan aje tuci na be zuman bone ya wa bashiran bi rasulin ya bushara ya tuci na ya ci min ba mu ahmad na be zuman bu na sunan waye ahmadu ta now yanayin matsayin anabi isa na gaddan na gan be na shugane mish anabi sa ganga anabi muhammadu abi abu magabi abi ala imani adi gangani biyu mish anabi shi a shiga lami to anabi sa aga lami la to anabi sa aga imani bi anabi muhammadu ya amaji ajan e bogongo le a shagi ga ne daga ga anabi sa ya lami to ne gama ne jikiyo gama ne sun addini ya mishanji na tsoyar jin gbani da hannun nan ga na tsoya ne ga ne ga poli nan waje gane ko aga ga bolisin nasarani bulus kemina dini na mushiriki feji kan ganin asman daga ya koya nabi ibrahim tana da kukuti da ya ci tabu ta yin jiya kuti na mai ga amur ibn luhai al-khuzai na ga da nabi sallallahu alaihi wasallam ga muliya amur ibn luhai al-khuzai ya fe gbogu na yujarru qasabu fi nar jahannama li'annahu awwalu man sayyaba sawa'ib ya bani nga yi zama fani da kuku tishi biya ba larabe ya ci cabu ta yin jiya nan Allah kiyaye mu nga alhadiyat wali ba da al-mi'a sadduhum an sabilillah mini yana mushriki fe jino laki kankan laki kankan ye ko ye milato ye ko ci man amana biyi ya zai ga imani ji gani biyu na yana yudi faruwa na yake zame ji imani anan kokari na wuce ji za na sandoro ga ji imani min ko ji gane ko zana agwa gaskiya na kokari na waje za fondoro sandoro ka ji kimo ga ji imani wanga mala sai ce walan tarza hankali yahudu walan nasara yahudi bai nasara shi a jiyar da gani bi hatta tattabi'a millatakum to ga mi to ya kwa wala in tabata ahwa'ahum wani ga mutu tun ba ku in ba di ma ja aka min ilmi ba na gaskiya da biya wa bi ilimi na ma laka min Allah min waliyin wala nasir fondoro wale wale fir'auna ya ka ku ne da ji ma ni ga nan sai na kiye ne ga fir'auna za ga amantum lahu qabla an azana lakum ya dai ma ni ji bi annabi Musa kamin wuyu ji zinu ya innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr ngai zama fari nan wacce ngai zamu ci ku na to lasiri wayo wala mun ayyuna ashriku law salibanakum fi juz'i nakhli ko mige mige mige law qata anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin mige ko gwa be bicishi nga ko gwa ni mige bici ne ko wala salibanakum fi juz'i nakhli mige fasa wala ta'lamun na ayyuna ashadu azaban wa ba kai ma ɗi mi biye yin zanen mi biye so kuna ne musa zanen ga tan azabo gan doji nan kin wani kokaro zandoro ga ma ni gangani be annabi musa ya mun ji ajiji annabi ga yajin bayani ya ci a biya layi ma na ji bai sakwai wajen na sai gan zaji nan a ga itabi u sabila na sannan khataya ku ya gaji ya mito ya koya ya gaji ma jo muhammadu ya to lefiyo ya gaji ya gasa kula sa ku yayi amma yana da ya wani ya gaji kima ya dai gaji ma da gangani dai gaji ma da gangani yoyi ma ko ji gani ko zai shiga imani jibi a nabi sallallahu alaihi wasallam ne a feda jikiyo a feda yi baba ngamala amma rubni ya da sumayya ji da sauransu a feyi baba muka feyi baba muka yi baba muka a ga ni ca ga nabi ala ta suru lana anabi wa ba nasara sa ko ayi ba yi ba ne yi ba yi ba musulmi da na ga gare anabi ga sabran ala yasir ya kurji ya yasir shi zai ni yasir shi inna mawidakumul janna da nanayya gumbi alikawai ne yi ne babu ya aljanna da hmm. Hmm? kisa ashabul ukhdud ye kisa ashabul ukhdud nga ya tsuyo ade tsuko ya tsun ci made za ne ji siriyu na za ne ji siriyu na ce lakuku mun ce sun daga za ne ji siriya wani gabi a sun ga ade zan dole na jiki na agwagwube na ce to yana wa jinin succession plan awon jibi an da na ne zawunci na ji a wunan wudu cimbule ya e gisha wudu wagi na gen waye musamman wulagi ba nulu ci da ya gina den waye na wawon na lawu na wucin yin lawu ganci na su kuma gina gai biye ke gina shi gefe wani nga yin doci ɗin biyu zo kamilu ba zane ji siri na nga tun ba zane ji siri na sai biyu kashi a gunda da ya kuyo nga bebe e ba zane sun goto oga tun ba so jo nga e da zaɓi o gwambo ci fiye jin haci zuma goyi dai a cibele egin na cibele dabba e ya ko wuce ta kula wuce ga tun yi nan nan wuya ɗin gbaza na ji siri na ta gaskiya bo kashin man nan nan wuya da jiki nan ya e, ji buta wace da wayi limi bai yi nan wuce ba bai so kawai ga tun ga yi man na ta gaskiya bo ko ma kiyo ko ma zane ji siri nan so kullu wuce ce dabba ne dabba na fe dabba na fe su ayi e, nan nfe bato adura da ife e fata za Ɛza eza moto etu nna ko jiga nya ko ɛza to biyo etu nna za won chi nfe le baya nche ewo wa danyi nchi da ba eji na nchi gan mo wa gan nga ewo na bata wa mo wa ga wala won ya wato wadi kimna de mun ya ji wa le baya na eji na gan won ya sa za gun aso ko ya sa za gun mun jin da na le baya mun de lo fada su ta za ka zawa ta bayan le da ke mulki unga ji kaza kaza unga ta kawai ta zagon an mijin to annan ma'ajin musulmi ya nuna jibuta su kwani daga wara lata daga haca ne ya tuci cabayi ba da an daga cin wajen cabayi yi bonin ga fe dilo bayan yin nan ya ga je dilo ba gin a ci cabayi ba gin nan ga fe tumbaliyo ya ba arrahibu nan ko daga dai tu ba rayu buna rayu buna labe usa shi guba hmm. aton dan nan to mu in shake riyo in shake giza kan jin na ce to ala ala ta ti fati alawa da gwashi so ku gangwa a ga alawa la da ya to alawa ya gun du ta cin so ku gangwa finally bi gin na daga adi a wa saga dikiyo to ga jama'a ji ba ta ku shi shi mu ci lai pa ci ce mu ci ga bismillah rabbil gudak inda mai jan jace zai ji benin feji ke a shaidon musulunci kokarin nun feji fatan wula za na jiwu da sauransu nan za n doro ga gwadi na mun feji kokari yore ko ji gani ako ebogo ke wucin so kashiri ya kuke abu alaye ya gabi adini a jikiyar a feji kokari a sani ya tuwali shirin ba da mi'a mawaddatuhum al-kufra wal kafirin mine na feji na feje boye be kaune ya kafiri ci ba fake je boye be kaune ya kafiri shi as-salisatu wal 20 ba'da al-mi'a والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة الإيافة والطرق والطيرة والكهانة والتهاكم إلى الطاغوت والكراهية التزويج بين الأبدين والله أعلم gamine yana fe al'iyafa champi wa tork lóòlì àṣeyàn ẹlẹ́dẹ́ àṣeyàn ńgá dán pààyàn kó wọ́n dán téèbùrù yẹn ńgá dín sound ńgá màánú ìkànnú wọ́tíyàrá kó ẹ̀sùn fúlú lóòlì ẹ̀sùn ìjímà mìsálì kó wọ́tọ̀ zokó dẹ́gbọ̀ ẹ̀sùn ẹ̀sàdé alẹ́ ẹlójú ńdí àti da fìtì ńgá tó ẹlójú gáà dà àbọ̀ náà. ní àjílè ẹlójú dáadáa àwọn náà ní àjílè à wọ́n lè nà kí o tọ́tọ́ yìí iná tọ́tọ́ yìí lọ́nà àdúkùn lẹ́yìn lọ́mtẹ́ntẹ́hu lẹ́nà rùjùmọ́ nàkùn lẹ́yìn mọ́sánnákùn mi ná àzábù alim wọ́n lè ga ṣì àkú àkú tí gama ní yẹn àkú ìgbẹ̀rẹ̀ kànán kó o jìgá náà kó o jẹ́ gán wò jí ni àjí gbóró na tọ̀sán àlàálí mẹ́ yẹn àjí gbóró na sọ̀kọ́bíọ́ wọ́n ila ɗaya na ji suna mata ji na sun bi ai ardin tamus wal kihana gangani da bokan ciji ko ji gani ako annabi sallallahu alaihi ta'ala kullu alam man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah idza da sama da ki na gaili ne gaibu na sai Allah e bago ya zade na ji suna fesa ko bago zuba da sokoi amma zan ga ci gane ki su kun gani ino ne ya rike da ba tsakaniya saka zan da bukatar ba mai aduwa ba ne ko ji gane ko gangani bai ne ke waje tun ba za nuna ce za wuce wuji jikanan Kutubu ba raja kutubu da yi maku umura kausa ji kaza kaza ta ta ya e ji wa wuce na lura da na gaskiya za wuce a jiba ya bani ga kun ga ashe ya ba ku kaza da yaji ya ga lagi yi ba zuko ga yana ga wa lula da fa da ana a galo mai bani accident ta bi da aje bugo shimbu bo da ne bi za wuce wale sun mai kiyo na sai ka hanatu ko mun gane to musulunci jiya da gangari bai na naya ina musulunci jiya da bai na musulunci jiya da bai sai hare ya zuwa ya sadu sako sako ne na lewa da anan na gaci alkhairi ya ije ijen bu addinin bu rayuwan bu sako uli tabbatarwa sako kaga mawa fi alkhairi ya ne ijen bu to addinin bu bi rayuwa niya sako ufan kemi lugwa na magajin alkhairi alkhairi gona sako uli tabbatarwa ne wa ba ne bai sako gudu ko ji gane ko amma zanwaci da ya gmashi nan zanwaci da layadan zanwaci da gwamnati lahaban zanwaci wani yau tugan wa biyan doro a fekiyo sau ga da ba zanwaci na cule a mabai domin cuya wani labari yin ajiyin kwaga jimin akan shawarawa akan aduwa ba ko ji gane ko ngoli na to jiki an na to e tun zaba jahiliya ja cin aguro ta ku mu ila tawo nin ga lu bayan taguti ga da ba hukunci ayi yuridu na ya tahakamu ila taguti wa kad umiru ajan furu an yakfuru bihi ويريد الشيطان أن da ضلالا بعيدا وقرأت التزويج بين الأبدين لأنهم هنا نقول من هنا جاهلية كيفية نجا كوجه هو بعد كي أجي يوا وتكرشين لتعفي قدنا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم sai jan salatu a nabi muhammad ran da zanuji ta sahabuji bayani da aminci na dokunan wal ilmu inda Allah subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta